Masana'antar shirya fina-finai ta Jihar Kano wacce aka fi sani da Kannywood ta koka bisa in saka mambobinta daga cikin kwamitin rantsar da Shugaban kasa Bola ahmad Tinubu. Wata gidan jarida ta rawaito cewa ‘yan Kannywood ɗin sun bayyana rashin jin daɗin sa cikin wata sanarwa mai ɗauke da sa hannu wani jarumi kuma mai shirya fina-finai alamin chiroma. Sanarwar ta nuni da cewa ‘yan Kannywood sun yi kakkausar shuka kan zaɓar ‘yan masana'antar fim ta Kudancin Najeriya. wato Nollywood akan ‘yan arewa musamman fitattun jaruman Kannywood. A cewar sa, “Abin mamaki ne a ce fitattun ‘yan Kannywood irin su Mansura Isa, Ali Nuhu, Abdul Amad, Jamila na kudu da sauransu ba su samu shiga cikin jerin sunayen ba, duk da cewa sun yi ya bakin ƙoƙarinsu a yakin neman zaɓen jam'iyyar APC a Najeriya.” Sanarwar ta ƙara da cewa mafi yawan waɗanda suka shahara a masana'antar fina-finan Hausa sun yi yakin neman zaɓen Tinubu kafin babban taro, tuni dai mashahuran 'yan Kannywood mutum irin su mansura Isa sun share wajen yi wa Jagaban yaƙin neman zaɓe tun kafin a bayyana shi a matsayin ɗan takarar jam'iyyar APC. ni kuwa ina tambayar kwamitin riƙon ƙwarya na Asuwaju me yasa aka kafa shi ba tare da wani fitaccen ɗan Kannywood ko dai a cikin jerin sunayen ba sanarwar ta ƙara da cewa yawancin jaruman Nollywood da aka sanya a cikin jerin ba su ma nuna fuskokinsu ba a lokacin yaƙin neman zaɓen Faisal Haruna ya bani a 24